a cikin jerin zaman da muke domin karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar al-imam al-muhaddis al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala in uwa idan ana biye da mu muna cikin bayanan da malam ya koro na fasali na shida wato fasalin da yake magana akan abubuwan da ya haramta ga makusantan mamaci su aikata su mana su aikata su in ma haka kawai don haka suka ga ana yi bisa ga al'ada su biya al'ada ko kuma a'a bisa ga sakaci da rashin ilimi ko ma dai da wani dalili ne babu hujja ta shari'a a kansu wanda malam ya lissafo mana abubuwa da dama na farko ya fara da kukan kira wanda shi aka kira niyaha wanda mun yi bayani cewa wannan ne ya din ba ordinary kuka ba ne na alhini wanda zuciya take konuwa ta yadda hawaye zai zuba ma zuciyar bata san ma ko mai zuciyar bai san ma san da hawayen ya zuba ba ma'ana ba kuka ba ne na Allah da Annabi a'a shi kuka ne wanda ya tattara wasu sifofi wanda wannan shi ne isharar da sai da Umar radiyallahu anhu yake yi a ɗaya daga cikin riwayoyin da muka karanta cewa innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi lalle mamaci ana azabtar da shi da wani tashi na kukan iyalansa a kansa ma'ana ba dukkanin kuka bane yake janyowa a azabtar da shi to za mu tashi ita wannan riwayar da ne ishara a kanta shine innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi a wata riwayar almayitu Azabu fi qabrihi bima niha alaihi duka wannan yana tabbatar da cewa akwai wani jinsin kuka wanda idan mutum ya take bai hana ba aka yi a bayansa ba'ana da goyon bayansa kenan za mu je fassarar da malamai suka yi ba da jimawa ba to wannan yana taɓa shi ya janyo masa tashin hankali a cikin ƙabarinsa wanda wannan ‘yan uwa masu albarka duka yana cikin dalilai da suke tabbatar da azabar kabari wasu daga cikin fawa'id a da da yanzu da wayanda suke ‘yan tamuri sai mutum ya karkace sai ya ce karya ne babu wata azaba a kabari to wannan ɗaya ne daga cikin hujjoji mun gare hadisin ya cin bukhari da muslim da musnadil imami ahmad marawaitinsa sayyidina umar yana cikin ɗaya riwaya tana cikin sahihu muslim da sahih ibn hibban daga hadisin imran dan husayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mamaci ana azabtar da shi a cikin kabarinsa sakayyar ko sanadiyar wani bangare ko kuma sakayyar ko sanadiyar kukan da iyalansa suka yi masa to in dai har an samu azaba kuma za a samu ni'ima a hadisi na bakwai yace man yunah alaihi wa bima niha alayhi yawm al duk wanda aka yi masa kukan kira to za a yi masa azaba da wannan kukan kirar da aka yi masa ranar tashin alkiyama nan ranar tashin alkiyama ma'ana a kabarinsa kamar yadda riwayar ta wuce domin alkiyamar kowane mamaci tana tsayawa ne daga ranar da ya mutu akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa ahmad ما الألباني يتعليك أكم أن حديث إنديك وفي هذا الحديث بيان بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص وهو المياحة وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله ببعض بكاء ما لن يتي وأن حديث يقول شبياني أكن شواه kukan da aka yi ta ambata a baya na cewa idan aka yi maka kuka bayan mutuwar ka za a azabtar da kai ba a nufin kowane kuka ba dukkanin kuka ba ne Allah yake kama mutum yake kama mutum da shi idan a bayansa aka yi mai a'a wannan keɓantaccen kuka ne shine kukan ƙira kukan ƙira ɗin nan akwai bayanai da dama na malamai akai ko kuma ka ce shi wannan kukan da ake magana misali wasu daga cikin malamai suka ce shine irin kukan da larabawa suke gayyatowa a yi ko wasu daga cikin al'adu akwai wanda su ƙwararru ne akan irin wannan in ta zo zabiya ce tana da murya ta san yadda za ta ta faɗi wasu kalmomi ta sake dubun zuma littafin wanda suke wurin ta tada hankali wanda za mu ga akwai su fawa'if da suke irin wannan zauna suna karanta waƙe na ƙarya ana ta kuka ana ta kuka to duk wannan yana cikin niyaha babu shi a cikin musulunci wasu kuma suka ce a'a idan mutum ya yi wasici domin a wancan lokacin suna yin wasici su ce idan sun mutu a yi musu kuka to kaga wannan da sanin mutum kenan da goyon bayansa ko kuma a'a ya san al'adar garinsu da al'ummarsa da danginsu ana yi amma bai bari a wasiya ba bai tara magoya bayan sa da iyalansa ya yi wasici ya ce ni kada yi mun ko ya ce ni in an mun ban yafe ba bisa ga sigar da ya kamata ya dai ta ratsa kada su ma'ana kamar a aqarrahum ya tabbatar da su ya ce yi in ba wani abu saboda su a wancan lokacin duk wanda kaga an mai niyaha to ya gawurta ya isa to shari'a sai ta canja wannan ita musiba in Allah ya jarrabe ka da musiba shari'a bata sanya tumani da ƙaraji da kyakketa eh, sutura da faɗan kalmomi wanda ba su dace ba cewa wai shari'a ba ta sanya wannan izinto da shi ne wato mutum zai huce ba don an jarrabe shi da masifa shari'a ta sanya mutum ya yi haƙuri ta sanya ya miƙa lamarinsa ga Allah ta sanya ya karɓi wannan hukuncin da Allah ya yi ta sanya ya faɗi alkhairi ko ya shiru shine ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace Allahumma ajurni fi musibati hadhi wa akhlif li khayran minha kamar da muka karanta a baya amma ya dinga tunano tashin hankali din yana jefa wasu kalmomi wanda zai bata goma ɗaya bata gyaru ba ya dugun zuma lissafin wanda suke kewaye da da wurin babu shakka shari'a ta hana mu wannan shi muka ga babban misali ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso a cikin mafi cikar maraici ba uwa ba uba kuma da ya zo ya yi aure ya rasa ma matarsa wadda yake ji da ita ‘ya'yansa wanda Allah ya ba su da yawan su ya rasa su suna ƙanana wanda suka girman ba su da yawa amma ba mu ga yi wannan tumamin ba mun karanta a baya kistar ɗan yasta na na zainab ko ya bisa bambancin riwaya wanda da aka ɗago shi gashi nan yana gargara sallam ya zub da hawaye wanda duk wannan bayani ne na cewa ga irin yadda ya kamata idan Allah ya jarrabe ka cikin irin wannan musibar ga irin yadda ya kamata a ce ka ka karbi wannan hukunci na ubangiji tunda abu ne wanda ba a yi shawara da kai abu ne wanda inda za a nemi Za ka zaka ce ya Allah ba yanzu ba alal aqal tunda ka san dole ce to amma Allah ya ga dama cewa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu magana ce ta lokaci kowa da ka gani lokaci yake jira dan haka da zarar lokacin yayi to sai a karba kamar yadda Allah jalla wa ala ya tsara shine mala albani yace shi yasa ɗaya daga cikin hadisin sayyidina Umar wanda ya gabata yayi fashin baki a riwaya ta biyu din yace bi ba'dhi bukai da wani bangare na kukan ma'ana ba bi kulli buka mala yace thumma inna zahira hadha alhadith والذين قبله مشكل لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة بمثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال وأقربها إلى الصواب قولان الأول ما ذهب إليه للجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة ولهذا قال عبد الله بن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء والعذاب عندهم بمعنى العقاب والآخر أن معنى يعذب أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة وإلى هذا ذهب محمد بن جديد الطبري وغيره ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم وقد يؤيد هذا قوله في الحديث الخامس والسادس في قبره وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفتي للحديث التابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج وينتج عنه أنه يعذب في قبره ويوم القيامة وهذا بين إن شاء الله تعالى ما الألبانية شيء ظاهر وانا حديث ديكي مغانا كان شوى ممتي لا أزبتد دشي لو نستاشم كوكان دا أكي متى yake cewa zai ɗan kawo wata tangarɗa ta fahimta kamar akwai wani rikici shine akwai wani tushe daga cikin tuwasun shari'ar musulunci wanda Allah jalla wa'ala yake tabbatar da shi cewa wata rai ba ta ɗaukar laifin da ba ita ta yi ba wala ta zirowa ziratun hujjira ukura uba ba zai laifi ba ɗansa ya ɗauki kamashin ko Allah ya azabtar da shi da laifin uba ko kuma ɗaya laifi Allah ya azabtar da uba da laifin ɗan ko miji ya laifi Allah ya azabtar da mata da laifin abin matsawar ba shi da hannu ma'ana a gefe guda kawai wani ya je ya tuntuma laifinsa ya abin da ya ga dama kuma Allah ya tashi ya kama wani da zunubin domin ai wannan ya ci karo da adalci Allah kuma yana daga cikin sunansa al'adil cewa Allah adali ne don haka Allah inna Allah la yuzlimu mithqala dharra to kaga idan aka ce mamaci yana kwance a kabarinsa wani kuma a waje yana kuka kuma shi na kabarin an azabtar da shi mala albani ya ce wannan kamar ya ci karo da wannan tushen to malamai sun tattauna sun ƙaru junansu ilimi wurin ba da amsa domin hadisin da ya riga ya inganta inda bai inganta ba shikenan da sai a ce to shikenan kuskure ne to amma hadisin yana cikin mafi kololuwar daraja ma ta inganci shine sahihul bukhari da sahihu muslim bisa ga yadda a'immatul islam suka karɓi duk abin da yake cikin wayannan da yadda da kuma sallamawa don haka mu ba ruwanmu da bayanan 'yan tamore ko tamorawa da za su zaɓi abin da ya musu daɗi a cikin littattafan biyu su mayar da wanda suke ganin bai musu daɗi ba mu muna nan akan gwadaban a'immatul islami wal musulmi jagororin al'ummar musulmi irin su al'imamu malik al'imamu al'auza'i shafi'i ahmadu ibn hanbal imam abu hanifa da manya-manyan a'imma na musulmai cewa a dunkule abin da ke cikin waɗannan littattafai duka ingantattu ne mun sallama rushe waɗannan littattafan guda biyu rushe shari'ar musulunci ne riko da su da alkinta su da ƙoƙarin tintintini da fahimtar abin da ke cikin su wannan kariya ne ga addinin musulunci to malamai sun karu junansu ilimi Malam albani ya ce kusan akwai ƙauli ya kai ƙauli takwas a cikin wannan masail din yace amma kauli guda biyu cikin takwas din sun fi kusa da daidai yace kauli na farko shine kaurin kaulin dokacin malaman musulunci sune al-jumhur da suke ganin a'a wannan hadisin babu cin karo tsakanin sa da ayar amma an tashi fassara shi sai a ce ai a irin matakin da mamacin ya yi wasici mana yace in ya mutu ai masa wannan tunda mun faɗa a baya cewa alama ce ta gawurta don haka yake ganin idan ba a yi masa wannan kukan ba kamar alhini bai cika ba to kaga anan yana da hannu wanda ko ya sabbaba aikin alkhairi yana da lada kamar yadda in mutum ya sabbaba aikin tsiya to yana da kamashi haka suka ce ko kuma suka ce a a ƙarƙashin wannan ƙaulin wato wato bai yi wasiti ya ce kada a yi masa ba alhalin ya san mutanensa suna yin irin wannan din wanda shi yasa al-Imam Abdullahi bin Mubarak malamin al-Imam al-Bukhari yace idan ya kasance mamaci yana hana su su yi masa kukan kira a lokacin da yake raye amma sai suka yi irin wannan bayan yayi wafati to anan babu me babu abin da Allah zai mai kaga mafhumin magana Abdullahi bin Mubarak ma'ana idan ya kasance ya san suna yin wannan amma bai hana su ba to za a azabtar da shi da haka kenan a wurinsu nan azaba ita ce iqabin ita ce ukubar ɗaya ƙaulin kuma shi ne wanda shi ma mala albani ya ce ya fi kusa da daidai shi ne ƙaunin da al'imam ibn jariri na tabari rahimahullahu ta'ala da ibn taimiyya da ibn qayyim da mala albani a farkon lamarinsa kafin ya dawo da kan wannan fatawar suke ganin shi ne ƙauli na daidai shi ne an tashi a fassara a ce a'a ma'ana ba wai azaba ake masa ba amma ana ana bakanta masa rai da wannan kukan ma'ana Allah zai buɗe kunnansa Allah zai ji yadda rushinsa cewa ga iyalansa fa suna yin suna yin kuka kaga yayin da kake baka ganin abu amma kake jin sauti sautin kuma mara daɗi ba mai bishara ba babu shakka mutum zai cika da damuwa kaga wannan wani nau'i ne na azabtar da kenan mamaci to su al-imamu bujariri tabari haka suka fassara hadisin har ma suke ƙarin bayani suke cewa ba ana nufin cewa ana masa ukuba da kukan rayayye a kansa ba wai azaba ce domin in aka ce azaba to wannan ai tafi uquba fadi suka ce baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi amfani da wannan kalmar ba yace tafiya wani yanki ne na azaba ba amma bai ce yanki ne na uquba ba kenan ita azaba ba wai sai kayi laifi za a yi maka ita ba duk abin da zai bata maka rai ai azaba ce kamar yadda matafi yake samun kansa cikin tashin hankali da damuwa da ƙoƙarin ya zai shi dai baya samun nutsuwa in ba ya je gida ba ko kuma a'a ya je inda yake ya sauka amma matsawar yana kan hanya sai ya ji shi a cikin damuwa a cikin rashin kwanciyar hankali musamman ma idan ya zamto tafiyar akwai nau'i na tashin hankali yana tsoron yan fashi yana tsoron kidnappers barayin mutane da sauransu Allah ya kare don haka suka ce ta'adif ne da ta'allum nau'i ne na azaba da kuma jin radadi shine mala albani yace wannan kaulin da su ibnu jarir suka tafi kai da su ibnu da su ibnu ya yace hadisi mai lamba biyar da lamba shida suna karfafa sa domin hadisin ya bayyana karara ce fi qabrihi a cikin ƙabarinsa. mala albani yace ni ma da akan wannan fahimtar nake tafiya na ɗau tsawon lokaci amma daga baya ni sai a fahimta ta sai naga kamar fahimta ce mai rauni saboda ya saba wa hadisi na bakwai wanda ya kayyade azabar da cewa ranar alkiyama ce ma'ana anan mala albani shi ya fassara ranar alkiyama da cewa yawmul akhir yawmul hisab kenan sabanin yadda muka fassara yadda kuma wa'ancan malaman suke gani na cewa a ai man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu alkiyama ta tsaya da haka nan fa yadkhulu fihi sai zama har kabarin ya shiga mala albani yayi kokarin ya karfafi wato ra'ayinsa na kauli na farko kenan shine inda yake cewa abu ne bayyananne bai kamata a yi tawilin wannan hadisin ba da wannan hujjar da suka faɗa don haka ni dai a wurinmu gaskiya ƙaunin jimhurin malamai shine abin rinjayarwa ma'ana idan mutum ya wasici sannan kuma babu cin karo tsakanin wannan ƙayyadewa ɗin da kuma ƙayyade cewa a cikin ƙabarinsa in aka haɗa ɗaya da ɗayan dukkaninsu dai zai ba da takayyar sakamakon abin da ake suna cewa azaba ce a cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama to ala ayyati hala wannan dai bayani ne na manyan malamai wanda a junansu suke iya wa suke iya cin gyaran junansu amma dai koma menene a ƙarshe ni da kai da muke almajirai za mu fahimci cewa dai malam yana so ya ce babu cin karo tsakanin hadisin da kuma aya ita ayar wannan tushe ne na shari'a cewa wani baya daukan laifin da biyi ba Allah baya azabtar da mutum ya kama shi da laifin da ba shi ya aikata shi matsawar ba shi da hannu a cikin da haka hadisin kuma ingantacce ne yana nufin cewa idan wanda aka yi masa kukan yana da musaniya ko bai hana ba ko yi wakilci shi kenan matsalar mai sauki ce malam yace an Nu'man ibn Bashir qala ughmiya ala Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu waj'alat ukhtuhu Amra tabki واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبك عليه اخرجه البخاري والبيهقي وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى حديثنا تقص wanda ƙarƙashin wannan da yake hana yin kuka ɗin yake tsoratarwa hadisin annu'man ɗan bashir riwayar al'imam al-bukhari da al'imam bayhaq ke cewa kafin wafatin sayyidina abdullahi ɗan rawaha sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu bashi kariya da azanci da waƙe da Allah madaukakin sarki ya bai musu bai wannan kafin ya yarwa fati cikin zafin ciwo sai ya dinga yin dogon suma har yake fita daga hayyacinsa sai ‘yar uwarsa amra Allah ya ƙara mata yadda sai take kuka saboda tashin hankali ta zaci mutuwar ce ta zo sai take amfani da manya-manyan kalmomi da suke nuna alheri kamar ta ce bangona dutse na tana ganin cewa wani turke ne na rayuwarta inda ya faɗi kuma rayuwarta ta ta gayyar. gayyara wajabalahu wato wato yaya zan yi da kaina idan idan dutsen da yake shine majingini na ya faɗi Bangona ya faɗi ya zan yi da kaina idan wanda shine gata na irin wannan kalmomin to aiko subhanallah sayyidina abdullahi dan rawaha da ya farfado sai yake mata wa'azi yace babu wata magana da kika face sai da Allah ya sanya mala'ika yana cewa da gaske ne yadda take faɗa din kai hakan kake saboda kalmar ai tana da nauyi ai Allah shine shine zai zama maka bango duk wata kariya da kake tunanin wani zai maka ba shi yake maka ba Allah ne zai maka shi yasa zaka ga in Allah ya cire kariyarsa da taimakonsa a cikin lamarinka wallahi duk duniyar nan sun haɗu akan su taimaka ma wallahi sai ka tabe da yawa yawan shugabannin kasashe da shugabannin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi da shugabannin masana'antu da duk wani abu da ake masa shugabanci kai duba na la'akari in dai ka ga lamarin su ya gyaru wallahi Allah ne ya sa musu hannu a duk wanda kuma Allah ya zare taimakon sa wallahi sai ka ga duk sai dai cika baki sai dai Allah ya kunyata shi dan haka ko yaushe shi yasa manzo Allah sallallahu a hadisin Bukhari riwayat sayyidina Abdullah dan Abbas wasiyar da ya masa yace ya gulamu inni uallimuka kalimat a ciki har yaje inda yake cewa idan ta'anta fasta'in billah zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah domin shine inda ya taimake ka taimako ya zo in ya janye maka taimakon to shi kenan in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzurkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun dan haka kaga wannan wa'azin da ya mata wa'azi ne mai ratsa zuciya yace babu wata kalma da kika faɗa face sai da wallahi aka tsiye ni aka tambaye ni aka ce kai din haka kake to shi ya ta mai riwayar ya ce sai na nu'man dan bashir ya ce da abdullahi dan rawaha ya mutu kuma ba ta kukan ba saboda mai tsitsiyar lahira a ya duniya mala albani ya ce banda wannan akwai hadisai da dama wanda suke tabbatar da wannan ma'anar yake cewa za mu ambato su a fakara wadda za ta zo shi ne ya kawo ya ce ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله تعالى to daga cikin abin da ake azabtar da mamaci wato ko daga cikin abin da aka hana shi ne darbul hudud wato mutum ya dinga marin kansa yana dukan kuncinsa yana gallawa kansa mari ko yana buga kansa ko yana tumami yana faduwa yana keta rigarsa shi shine wuyar riga asali eh duk da aljihu ma ana kiransa jai amma asali aljai shine ne shine wuyar riga sai sa aya ta tace wa mata wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin kuma saka lallabin su ko hijabansu ko su rufe nan wuyansu tun tunda wuyar riga idan aka hango wuyar riga za a hango ciki mace kuma a ce misali ana hango cikin jikinta kaga ai tsiraici ya bayyana kuma ba a san haka ko namiji zaka ga rigarsa ya kawo ta hannun duk da shedan yayi wahayi yadda muke saka abin nan haka mata ya kamata su saka to su kuma sai suka bude maza su kuma sai suka rufe a gani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man laqama al-hudud wa shaqqa al wa da'a bi da'wa al-jahili baya daga cikin mu ya saba wa manhajin mu ya saba wa koyarwar mu duk wanda yake maro sa yake keta rigarsa yake yin kirari irin na maguzanci ma'ana idan masifa ta fada mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya saba wa koyarwar mu ba mu ba shi baya tare da mu la ilaha illallah kaga ai tashin hankali ne da asara duniya da lahira a ce baka hanyar da kake bi ba ta manzon Allah wace sallallahu alaihi wa sallam sanadiyar ne kana yin abin da bai koyar ba kana yin abin da ya yaƙe shi ya ce kada a yi shi kuma kai kana yi رواه البخاري ومسلم وابن الجارود والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود daga cikin abubuwan da aka hana halqu shi'ri kawai saboda bakin ciki ya ya sauka ga wani mutum ya je ya aske kansa sawa'un namiji ne ko mace ya fi muni a haƙƙin mace saboda ita mace ta tara gashin ta shine tsari shi kansa namiji an soya ya bar gashi dai idan akwai buƙatar kuma ya gyara saboda yanayin abin da to babu laifi amma ita mace sabanin cewa ita haramun ne ta aske gashin kanta in ba hajji ba ko umra ko wata sanadiyar wata lalura eh ko sanadiyar wata lalura domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wadda ma take aske kanta sanadiyar musiba tace al-haliqa yace saboda hadisin Abu Burda ibn Abi Musa yake cewa waja'a Abu Musa waja'an wa gushiya alayhi wa ra'su fi hijr imra'atin min ahli fa sahat imra'atun min ahli falam yastati' an yurda 'alayha shay'an فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيحقي to ƴan uwa masu albarka lokacin ya taho za mu dasa aya a nan sai ni ɗauraya a shiri na gaba akan wannan hadisi da muka karanta wassalamu wa rahmatullahi wa